danna subscribe. Babba dai babba da kuka sani ɗan kwallon Manchester, Manchester United shi ne yau. Sai da muka gama wahala ka aba, Allah da ka gama ɗinka wani iko na Allah. Kawai aka ɗaya da kowa aka ɗaya da security aka shigo aka kai shi ya ɗawafi ya shiga inda muka shiga da ƙyar. Kowa an tsayar da shi ya yi ya tafi. amma malamai tun muna yara suke zagin bal su tawili wannan ya faɗu wannan wannan ɗakin nan dai da shi su ma suke ji muke ji yanzu to shi yake kawo mu ƙasan nan su ne suke kawo mu amma kaga shi sai da aka matsar da shi wallahi wani malamin ma bai isa ya je ba to haka Allah yake rahamarsa haka za a yi a lahira kana zaune wanda ba ka tunani wallahi za ka gan shi a aljanna ya shige kana hango shi zai shige ma kai ba kama samu shiga ba to Allah ya danna subscribe kana ka danna ƙararrawa don samun shirye mu akan lokaci